abu sufyan yana da lissafin abubuwan da yake ya san su a cikin ilimi da addinin da ya gabata da yake mai mulki ne ba za a hau mulki ba sai mutum ka kware a cikin rayuwa kana da ilimi in gaskiya ta zo za ka iya sanin ta in ƙarya ta zo za ka iya sanin ta sai dai ka bi son zuciya yana da abubuwan da yake zai tambaya ya gani in an same su game da manzon Allah sai tabbatar da cewa ne wannan annabi ne in kuma ba a same su ba sai ya kore cewa wannan ba annabi bane to ba yadda zai yi sani sai an samu wani bakurai da ke makka ya zo a tambaye shi to shine yake tambayar Abu Sufyan fa qala fa hal kana min abaihi malikun ka ce shi yana da dangantaka an san iyayensa da sa babu wani damuwa to akwai cikin iyayensa an taɓa samun wani sarki da sarauta kala qultu la sai Abu Sufyan ya ce a a ba a taɓa samun cikin iyayensa wani sarki ba kala fa hal kuntum tattahimunahu sai Hirakul ya ce ku mutanen maka kafin ya zo ya ce shi annabi ne kuna tuhumarsa da ƙarya kun taba samun shi da ƙarya qabla an yaqula ma qal qultu la sai muka ce la la ba mu taba tun suna jahiliya suke cewa as-sadiqul amin duk manzon Allah ba aiko shi da tsara ba su kira shi as-sadiqul amin yasa da Quraish suka yi sabani cikin yaya za a dauko hajaran aswad wannan kabila tace ita za ta dauka wannan kabila tace ita za ta dauka sai aka ce a je a nemo as-sadiqul amin ko ya zo ya raba mana gaddama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo hikima ta Allah madaukakin sarki dama an ce ma yantiku anil hawa in wa illa wa yaya za a yi wannan kabila ta ce ba ta taba ji ba ba ta taba gani ba ita za ta ɗauki hajaran aswad a je a ajiye shi ma'ajiyarsa wannan dan daraja ce da ɗaukaka wannan kabila ita ma ta ce ba za ta taba yadda ba sai ita wannan kabila ta ce wannan kabila ta ce su hudu aka rasa yadda za a yi yaya za a yi da aka je aka kira as-sariqul amin manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam aka kawo shi aka ce ga abu ya fassara wa'annan sun ce kaza banu fulani sun ce kaza banu fulani sun ce kaza banu fulani sun ce kaza da daukaka ce da ba mai yadda ya yafe ma wani yaya za a yi manzo Allah ce abu mai sauki sallallahu alaihi wa sallam yace wannan abu ne mai sauki ki kawo gani ku tunti da hmm. sai ya kawo gani aka tunti da sai dauki hajarul aswad da hannunsa mai daraja ya dora san mai kan zani yace banu fulani ku kama bakin zanin nan su ku kama banu fulani ku kama wancan bakin su ku kama banu fulani ku kama nan banu fulani ku kama nan duk kowa ya kama yake ku daga ku daga ku aje duka daga suka aje ta shi ke nan ya raba gadama Allahu akbar kowanne a cikin su ya dauka ke sallallahu alaihi wasallam yace a'a ba mu taba tuhuma su da ƙarya ba kala uhu ashrafun nasi amdu Ya yace da yazo yana kira zuwa shi annabi din nan manya manyan sagabanni da sarakuna ke bin shi ko ko a talakawa قال قلت بل بؤساء كنت آه تلكوا كبيرا قال يزيدون أو ينقصون وأن كشجاء الدين في أعروا شكي كوك وربوا شكي سنة رجاء قال قلت لا بل يزيدون أبو سفيان في آه أعروا شكي قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه بحثة له عن كبر إن سك شجاء الدين سك يهوشي في رجاء قال قلت لا إتي آه آه وأن شجاء الدين يا شجاء من درد لكم باسكا قال لا قال فهل قاتلتموه yace to yanzu ku kuraitawa da ya zo yana cewa shi annabi ne kun yake shi kun yaki da shi ko kun suru kai ko sallama ku kai qala qultu na'am sai abu sufyan yace i ai mun yake mun yake qala sai ya yarqul yace fa kaifa kana qitalukum iyahu ya ya yaki ke kasancewa tsakanin ku da shi shine ke cin nasara kullum ko ku ke cin nasara kullum ko yaya ake kayatawa قال قلت سي أبو سفيان sai na ce ta kunul harbu bainana wa bainahu tijala yaki tsakanin mu da shi wata rana mu yi nasara wata rana ya ci nasara duk wa'annan hiratul fa yana lissafin su ba wai tambaya yake a banza a wuce ba a'a kowace kalma ya san ma'anarta sai fa ta kun lissafi saboda zai zai bada bayani qala fa hal yaqdiru shi wannan mutumin da yake cewa shi annabi ne kuke yaki kuke yakarsa yana mayaudari yana yaudara ko ya taba yaudara Kala qultu la ba mayaudari bane bai taba yaudara ba amma dai wa nahnu minhu fi hadhihi al-mudda la najri ma huwa salihun fiha Kala wallahi ma ni min kalmatin udkhulu fiha shay'an ghayra hadhihi mayaudari ne yana yaudara sai Abu Sufyan ya ce a'a baya yaudara sai dai to ga nan dai muna cikin alkawari da shi na cewa an daina yaki ba mu san me zai yi ba kaga a fakaice yana son ya shigar da wani abu yace wallahi na rasa kalmar da zai shigar in yi ma manzo Allah suka sai wannan dan in ba dabara ba in yayi ƙarya duk da cewa Qurayshawa na tare da shi ba sa son ba tare da manzo Allah ƙarya wurin su aidi a samu shugaba wanda yake shugaba ko hakim ne wanda yake da jama'a suna karkashin sa wallahi tallahi aibi ne a ce karya haji ko kisa sai zama ya zama musulma kana sai hirakle ce fa hal qala hadha al qawl ahad qablahu kafin shi ya bayyana a makka wani ya taba bayyana makka ya shi annabi ne yayi ikirarin annabi qultu la na ce a'a ba wanda ya taba yin wannan kalma sai shi ثم قال لترجمانه zumani da aka gama tambayar sai Hirakul azimin Rum shugaban Rumawa 'yan Kirista sai ya da mai fassara mashi zuwa larabci da rumanci kullahu ce ne da Abu Sufyan inni sa'altuka an hasadihi fikum فزعمت أنه فيكم ذو حسد وكذلك الرسل تبعث في أحساد قوم tambayar farko da na yi maka nace menene dangantakarsa kace ai dan wane ne jikan wane ba kurai ke hakimin dangi an kai ba shi gogo bane ka faɗi haka to haka annabawa haka Allah ke aiko su Wasu akbar wasa altuka hal kana Allah na tambaye ka cikin iyayensa akwai sarki kace a'a fa qultu law kana min aba'i maliku qultu rajulun yatlubu mulka aba'i nace da a ce akwai cikin iyayensa akwai wanda ya taba sarauta sai mu ce wani mutum ne ya yake so ya mai da sarautar iyayensa ba zancen annabci bane wa sa'altuka an atba'ihi na kuma tambaye ka mabiyansa yaya suke adu'afa'uhum am atrafuhum talakawan su ne ko manya manyan su shugabannin su fa qulta fa qulta bal sai kace a'a talakawa ne ke binsa. sa wa hum asba'ur rusul yace ai haka al'amarin yake talakawa su ne mabiya annabawa wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi na kuma tambaye ka nace da kuna tuhumar sa da ƙarya kun taba samun ƙarya game da shi ko an taba sani shi ya taba shahara da ƙarya qabla an yaqula ma qala kafin ya shi annabi ne fa za'amta Allah sai ka ce a a ba mu tuhumar sa da ƙarya ba ba a taba jin yayi ƙarya ba ba wanda ya taba yi masa da ƙarya ba wanda ya taba ganin ba wanda ya taba jin yayi ƙarya ba a taba sanin da ƙarya ba fa arastu annahu mu ji fa abin da ya faɗa yace daga wannan bayanin da kai na san cewa ta zai yi muku ƙarya mutane zai ma Allah ƙarya فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله zai كبا in yi muku ƙarya ba ya je ma Allah ƙarya ba zai taɓa yiwuwa ba alama ce na cewa abin da ya fada gaskiya ce wa har ya ta du'a minhum an dinihi ba da an yadkhula fi sahtatan lahu na tambaye ka kuma duk wanda ya shiga addinin sa yakan yi hutu da addinin ya yi rida fa za'amta Allah kake a'a ba haka al'amari yake ba duk wanda ya shiga ya shiga kenan wa kadhalika al-iman hirakli kenan ko baro ne na gaskiya makiri kirista kenan wanda yake akan ilimi yake yi sai yace haka hasken imani ya ratsa zuciya idza qalat basharata alqulub wa eh, yace haka hasken imani in ya ratsa a zuciya ba zai fita ba in kaga zuciyar na tsarkar imanin naka da saura bai ba bai fita ba wa har hal yaziduna am yanqusuna na kuma tambaye ka masu bin sa din nan karuwa suke ko raguwa suke fa za'anta annahum yaziduna sai kace karuwa suke wa kazalika al-iman hatta yatimma yace haka imani yake faruwa a hankali a hankali har sai ya cika baya raguwa wasa'altuka na kuma tambaye ka hal qataltumuhu kun yake shi da yawan nan ikirai fa za'amta annakum qataltumuhu sai kariya cewa eh kun yake shi فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه kace eh kun yake shi yaki ma da ake yi wani lokaci ya same ka a kanku wani lokaci ku same shi wa kazalika rusulu tubtala yace haka manzannan Allah Allah ke jarraba ta ثم تكون لهم العاقبه sa'annan kyakkyawan karko ta zamo nasu ne tasu ce wasa alfuka hal yaqdiru na tambaye ka cewa yana yaudara fa amta annahu la yaqdiru kace baya yaudara wa kazalika rusulu la taqdiru haka manzannan Allah ba aikin su ne yaudara ba har abada ba sa yaudara wa sa'altuka hal qala ahadun hadha alqawla qablahu na tambaye ka cewa akwai wanda ya taba fadar wannan magana gabaninsa fa za'amta Allah kace a'a fa qultu sai na ce law kana qala hadha al-qawl ahad qablahu qultu rajulun ihtamma bi qawlin qila qablahu da a ce wani ya taba zuwa ya faɗi haka sai na ce watakila mutum ne wani ne ya zo ya ji an taba faɗar haka shi ma ya zo yana faɗa قال ثم sa'an sa'annan sai Hirakul ya ce, Bima ya amurku, game yake umurtan kala kultu sai Abu Sufyan ya ce sai na ce, يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والأفان أبا أبو سفيان يا أبا سفيان وانك أمرتك كده صلى ده زكاة ده صلاة زمن كده كامي وكما سين كاجر أما ذكره إيمان ده كيف يفعل أيدي أبن ليك أمرتك ده صلى da zakka da sadar da zumunci wal afati da kamewa duk wani adan asha yana cewa kar ayi qala sai hirakul yace in ta taqulu fihi haqqa waɗannan abubuwan da ka faɗa game da shi baki ɗaya wallahi in gaskiya ka faɗa abinda ka faɗa ɗin nan gaskiya ce halayensa kenan sifofinsa kenan ɗabi'unsa kenan abinda yake kira zuwa gare shi kenan fa innahu nabiyyun sai lallai shi wannan annabi ne abu sufyan ya bi kunya ka taso daga makka ka zo har har birnin sham sarkin rumawa ba rume ba ba Quraysh ba ba larabe ba ya ce maka manzan Allah annabi ne me za ka faɗa abu sufyan ba dan Allah ya ya shirye ka zama musulmi ba Ba za abu sufyan minhu bi sulhi ba haka kai ba sa'an nan sai ce wa qad kuntu a'lamu yace tabbas hirakul kenan ke fada tabbas na san cewa annahu kharij na san cewa wani annabi zai bayyana wannan annabi zai bayyana walam aku azunnuhu minku amma ban taba tsammanin cewa daga cikin ku zai fito ba kaga yanzu da a ce Abu Sufiyana ya musulunta yanzu ya karbi musulunci wurin wace na wurin arni ya karbi musulunci wurin wanda bai musulunta ba kenan yace na san cewa zai fito amma ban san cewa cikin su zai fito ba walau anni a'lamu anni ahlusu ilayhi da ake na san cewa ni zan tashi daga fadan fafaroma daga ruhu in tashi kiryan kiryan na tafi har makka na same shi wani abu bai same ni ba bai taba mulki na ba la ahbabtu liqa'a mm. wallahi da na so in je in hadu da shi walau kuntu indahu mm. da a na tashi daga fara fafaruma daga rum na tashi tiryan tiryan har na je wurin shi duk wannan mulki da nake kai da jama'a da sarauta yace wallahi la gasantu an kadamai da na wanke masa kafafunsa wala yablughanna mulkahu ma ta ya yace wallahi mulkinsa ikonsa addininsa zai yado har inda nake mulkin nan yanzu kan kafa kafafu ya tabbatar da cewa manzon Allah manzon Allah ne gaskiya ce abin ya ratsa zuciyarsa ya tabbatar da haka to za mu gani ala adulluka ala shajaratil khuldi hal ne ko ala hal adulluka ala shajaratil mulki wa khuldi hal adulluka ala ɗin khuldi wa mulkin la yakhla duk wanda kaga ya halaka ta inda ya halaka yanzu wa'annan abubuwa da hirarsa ya faɗa shi ke da ya faɗi kalma ya zama mumini kenan kaulan wahidan kuma ya zama shugaban kasarsa har abada don haka manzo Allah ya aslim taslam aslim yutuk Allah ajnaka marratayn in ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan sai ce ina wasikan da ya aiko ka da shi ya aiko ku da shi din nan a kawo a baje a bude a karanta a fa idza fihi aka bude wasikar manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama sai aka samu abin da ke ciki bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hiraqla azimir ruh daga Muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Herakl shugaban Rumawa babu wani dogon turanci kalma kalma kowace kalma wurin manzan Allah tana da mizani tana da wazani salamun ala man ittaba al-huda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a wanda ya bi shari'a amma ba'd bayan haka fa inni ka sani cewa ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ad'uka bi ayatin islami ina kiran ka zuwa musulunci ka shiga musulunci wab aslim taslam kan musulunta ka tsira aslim ka musulunta yu'tika Allahu ajraka marratayn Allah zai baka ladan ka sau biyu ladan addinin kiristanci da kai da ka kaga gaskiya kuma ka karba Allah zai baka ladan wancan kuma ya baka ladan wannan sai kuma kake fa in tawallaita amma in ka ki karban gaskiya فإن عليك اسم الأرسيين أو الريسيين إن كتي كربان ونن الدين جد تلكا وانكسر كفاتا أتليفين إيه لأن الناس على دين ملوكه إيه da ya karbi musulunci duk talakawan su sai ne idan karbi musulunci da ya kiya sai suka kiya to yayi laifi kuma kiyawan suna da laifi shi ma zai dauki laifin sa’an nan sai manzo Allah ya ci gaba da wa ya ahlal kitabi ya ku mazuwa littafi yahudu da nasara ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ya ku yahudawan duniya ya ku ɗan kristan duniya ta'alau baki ɗaya ku zo ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo mu hadu akan kalma guda ɗaya daidai tsakaninmu da ku wacce ce wannan kalma Allah na abuda illallah kada a bautata mu kowa sai Allah annabi Isa ba Allah bane Uzairu ba dan Allah bane Masihu kada a bautata wa wani kada a bautata wa wuta ko rana ko haske ko wata ko Masihu ko Uzai. sai Allah kadai shine ma'anar Allah na buda illa Allah wala nusrika bihi shay'a kada mu yi shirka ko da kwatankwacin zai kiyaye ne ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله kada wani fashi a cikin mu ya ɗauki fashi ubangijin nai kuma bayan Allah kada ka kudurce cewa wani shi ya zai iya halittaka zai iya kashe ka zai arzuta ka zai iya talauta ka kada wani mahaluki ya halatta ma abinda Allah ya haramta ta halatta kada wani maluki ya haramta ma abinda Allah ya halatta ka haramta duk in kai haka faka jittakastahu rabba menene dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya wurin nasara na jiran sai yake musu ittakhadhu ah, ah, ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahida la ilaha illa subhanahu amma yushrikuna larabawa ne nasara ne amma larabawa ne suka shiga nasaranci hmm. yasa suna fahimtar me kenan larabci hmm. da manzo Allah ya sai karanta mu sai ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki manyan manyan malaman su da ke hullan su ne kuma bayan Allah wal masiha alhalin kasancewa ko ma umiru illa liyabudu ilahan wahida la ilaha illa hu kuma ba a umarce su ba da komai sai su bauta wa Allah hmm. sai ka ce ma abadnahu eh ai ba bautata musu muke ba biyayya muke musu sai manzo Allah ce ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta ku halatta suka ce eh haka na faruwa ba sa haramta muku abinda Allah ya halatta ku haramta suka ce haka na faruwa sai manzo Allah ya ce fatilka ibadatu ai bauta ta mutum kenan kuke duniyar ka ce kasuwancin ka ce siyasar kasuwancin ka ne siyasar ka ce kasar ka ce duk abinda da ai halatta ma abinda Allah ya haramta ka halatta faqad ittakhadtahu rabba ya zama tsaguci ke mun gane ko za ka yi siyasa za ka yi soja za ka yi kasuwanci za ka yi menene je ka Allah ya sa albarka amma kada a kauce ma shari'ar Allah da gangan ana sane wallahi tallahi Allah yake wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah za ka yi aikin soja za ka yi aikin police za ka yi aikin immigration za ka yi aikin custom za ka yi kasuwanci siyasa za ka yi malamin makaranta za ka yi malamin tsoro duk abin da za ka yi akwai ka'ida da Allah ya ya maka shari'a kada ka taba halarta abin da Allah ya haramta dan wani abu kada ka taba haramta abin da Allah ya halatta dan son zuciya wannan abin ka dauke shi ubangiji abin bautatawa bi misali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har abada za ka ga Allah ba zai sa albarka cikin wannan kasuwanci ba cikin wannan ilimi ba cikin wannan siyasa ba cikin wannan sojoji ba duk dukiya za ka iya tara dukiya wa ce ma ba za ka tara dukiya ba wa ya ce ma don kana farna ba za ka tara dukiya ba duk farnan da kake mai yiwa ka tara dukiya sai Allah Allah ke sanar sadirjuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin amma wa ya ce ma tara dukiya ake so اسمع إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا Allah bai ce fa inna lahu al-faqra ba bai ce zai zama talaka ba fa talauci zai a'a yace fa inna lahu ma'ishatan banka za ka tara dukiya ka tara kudin ka tara naira ka tara kudin waje ka tara sidi ka tara duk abin da zaka tara amma sai Allah ya jarrabe ka da ma'ishatan banka ka tara dukiya amma ka zo lafiyar kanka ka zo kan kake so ka zo mai kan ma'ana ka zo ka samu kanka cikin ma'aikatan zanka tasdiqan lima wa'ada Allah Allah ce wa man araba an zikiri duk wanda ya kauda kai gabaran kina Allah ambatan Allah addinin Allah shari'ar Allah fa inna بكل تأكيد له معيشة rayuwa بيتي زي رايوة يتي ناس rayuwa رايوة لكل ma'ana duk dukiyarka da ka tara za ka ganka cikin kunci kullum cikin bakin rai za ka tara miliyan ɗari duk sa'an da mabukaci zai na neman naira ɗari sai raka ya tashi mun gane ko za ka tara miliyan ɗari duk sa'an da ka nemi kwangilan ka ci riba naira dubu hamsin a ciki baka samu ba sai ka manta da miliyan ɗari da Allah ya ba za ka tara miliyan dubu duk sa'an da shekara ta kawo miliyan dubu Allah ya baka ko a halakka kaje ka nema ko ko a haramun kaje ka tara zaka haɗu da Allah wanda Allah ya baka miliyan dubu ko miliyan ɗari wata goma sha biyu ɗaya ɗaya ɗaya shekara na kewayewa sai da ta yi kana ta yi da Allah in ka tuna cewa miliyan ɗari ɗin nan zakka wajiba a kansa miliyan nawa biyu da rabi sai ka kira miliyan biyu da rabi sai sai ɗaya zai ce maka wannan miliyan biyu da rabi za ka ɗauka ka ba su a shaitani ya ilkumul fakar me zai hana ka ɗauka ka je ka sa cikin akan kana samun riba yanzu kana jayayya da wace nan Allah bai baka miliyan ɗari ya ce ka kawo miliyan biyu da rabi a ba talakawan unguwanku saboda kada ta zamo yan daba su suna kashe su kashe ka a'a a ba kowa ya ce huta kai ma ta zauna ka karara. aka ce ka cire miliyan biyu da rabi a ciki in kai lissafin miliyan biyu da rabi din nan sai ka ga wasan ne sai ka ga ka wasan ne tsakanin ka da kai wasan buya sai kaga ubangijin da ya azurta ka miliyan ɗari ɗin nan zuciyarka ta ɓace da shi sai kaga kana fushi in kana da sauran imani ko ba shi da haske kafin shekara ta kewayo wannan kudi sai a dauke su a shigar da jaruka abu da tulan abu da biran shekara ta kewayo sai ga to ai babu komai a hannu sai naira dubu ɗari naira dubu hamsin ba za a fitar da zakar naira dubu hamsin ma'ana lokacin fitar da zakka ya kai kafin wata uku lokacin fitar da zakka kai yana lissafi yana ɗan sauran imani kenan in aka yi kis mota so ɗaya so biyu in an tura za ta tashi ba ta yi sanyi ko sai ga yana lissafi to ya za yanzu shekara ta kewaye miliyan ɗari za a cire miliyan duka rabi sai zai bude branch na ya zai bude branch na ya sassaka dukiya sa'annan sai sauran dubu hamsin a hannu sai da lokaci ya cika to mahala ai yanda abin yake faruwa ni ga motar fitar da zakata amma duk dukiya sun su shiga abin da ke hannuna naira dubu hamsin <laughs> naira dubu arba'in sai ka cire dubu ɗaya kenan dubu hamsin dubu ɗaya da ɗari nawa zai cire abin miliyan ɗari ko to sai ya kira wannan kafin bayan wata biyu kuma duk dukiya sun dawo gashi nan miliyoyi sun dawo kafin shekara ya ce kuma sai ga duk wannan wasanni malamai suka fi ka dabara suka ce kana mallakan miliyan ɗari shekara ta kewayo zakka miliyan biyu da rabi za ka fitar kafin shekara ta kewayo sai dukiyar hannunka duka su shiga suka shiga kasuwanci sauran naira dubu ɗari suka ce a'a kar ka fitar da zakkan naira dubu ɗari ka jira lokacin da duk dukiyar suka dawo sai ka cire haƙƙin talakawa. Allahu Akbar. ba haka bane ce ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yakzaba fa in tawallaw in suka ki faqulu ku ce ishhadu bi anna muslimuna فلما فرغ من قراءة الكتاب دعك كرنت وفيك من الله صلى الله عليه وسلم ارتفعت الأصوات في كنا سيفادا هرقل hayaniya wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza surutu guna guni wannan عنده wa umira bina fa ukhrijna da surutai suka tashi sai aka ce masu abu sufyan ku fita kun gama ku fita kada fa qultu li ashabi abu sufyan ce da muka fito ni da quraishawa sai na ce da su ina harajna laqad amira amru bin abi kabs suna fitowa da Abu Sufyan ya kalli jama'a ta da so maka ce lallai fa al'amarin Muhammadu ba ya dauka lallai ya samu ɗaukaka Fafa Roma yana ya ji tsoron Fafa Roma ya karanta ne kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bai wani abu ya yi amince innahu la ya maliku bani al-asfar har sarkin rumawa yana tsoron muhammadu yana maka yana cikin ƙauye yana cikin maka cikin sahara fama ziltu mukina sai abu su ne tun daga wannan lokacin na tabbatar da cewa manzon Allah zai kwar duk abin da manzon Allah yake a cikin makka abu su ne bai gamsu ba sai da aka zo wurin miracle azimin ruh daga nan ya samu tabbacin cewa lallai Muhammad zai samu ɗaukaka. فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام هر الله يجي قد حتى الإيمان أبو سفيان أبو سفيان ذكر المسلمين mun ga hikima ta Allah ko Abu Sufyan mutumin ina ne ba Quraishi ne ko manzo Allah mutumin ina ne ba Quraishi ne ko Hashimin dangi ta kira yayi zuciyar ta nasu ba sai da aka je zai daga nan ya samu tabbas cewa wannan addini zai samu ɗaukaka lallai ya kamata musulmi shiga wannan sai sa komai yana da ne sabai komai yana da lokaci komai yana da sabai qala zuhuri imam zuhuri yace fada hirqul ulama a rum to da aka fitar da su abu sufyana suka je suka tattauna hirakul azimur rum shugaban rumawa ga mulki ga addini ga duniya ga lafira, sai ka zabi wanda kake so ya tabbatar da cewa wannan gaskiya ce addini ne manzon Allah manzon Allah ne to sa'annan kuma gashi yana kan arshil mulk sai ya tara waziransa da fadawansa da mabiyansa duk baki daya fa jama'ahum fi darin lahu sai ya tattara su a cikin wani babban gida fadarsa yace aje a duk kulle kofofin wannan fadar sai aka je aka kulle kofofin fa qala sai ce ya ma'asharar rum ya ku taron rumawa hal lakum fil falahi wa rusdi akhir al abadi kuna son tsira da shiriya har abada wa an yasbuta lakum mulkukum kuma saraut mulkin ya dawwama ya tabbata muku kuna son ku kuna son alheri kuna son shari'a kuna son wannan mulki da kuke gani ya dawwama ya tabbata maza maza maza ku ku bada gaskiya fahasu haisata humuril wah sai faɗa musu haka shi nan sai suka yi tawaye dan mai ne dan mai ne kaza kaza suka sheka suka je suka tarar da kofofi duk an rufe sai raki ya sake yin wani wani makir sai sai ku dawo ku dawo ku dawo sai aka dawo da su duk baki daya cewa ya gaya musu jarraban ku na yadda gani da gaske kuke ji na ko za ku yi tawaye na jarrabi imanin ku ne na gani na faɗa muku daga wanda zai sai ka yi wanda ba kurai da wanda zai bi ni amma tun da ga tabbatacce imanin ku game da ni إلى الأبواب فوجدوها قد أغلقت فقال علي بهم فدعا بهم فقال إني اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أهببت yana fadar haka sai suka fadi su yi masa sujjada fasajadu lahu wa radu an yanzu hirakul ya ga gaskiya tabbas gaskiya ce amma me ya hana shi karban gaskiya hal ala hal adullu ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla ma'ana nafsiyar insa dan adam kenan psychology kenan dan adam ke kai ya fahimta da ya zo cikin aljanna wurin annabi adam da yake kuna son shirin da ku zuwa itacen ayaba ko itacen lemu ko bishiyar mangoro ko manga duk wannan ya san ya zasu dace a me yiwa ya faɗa ba ka faɗan wannan abin ko ka gaci da shi amma ya san akwai abin da dan adam ke so har abada yana cikin jininsa me ce kuna son ba za ku bar in shirye da ku zuwa bishiyar bishiyar dabino ko bishiyar mangoro ko bishiyar gwanda ko bishiyar menene ita a duk bai faɗa ba sai ka yi baka bukatar wannan ba amma akwai abin da ya tabbatar da dukkan adam na so yace hal kuma ala tijaratil khuld kuna son in shirye da ku zuwa bishiyar dawwama sun har abada wa mulkin la yabla da kuma sarauta da babu ya baya karewa ba ta mulki da baya karewa kalmomi guda biyu shi nan ya ɗauke yawa da annabi adam to waɗannan kalmomi guda biyu da su ne ke kan iblis ke yaudara ɗan adam har annabi ka, jama'ar ka da ka tara ka, mai ofishinka duk baki ɗaya kowa in ka auna sai ka ga addinin ka kake fifitawa ko ko ka. wanne ne ake fifitawa hanyar samun kuɗinka mulkinka jama'a duk baki ɗaya in aka yi karo da abinda Allah da manzansa suka faɗa wanne ne ake gabatarwa duniya ake gabatarwa ai in ka bar wannan dama ta wuce ka ba za ka taba samu ba in kai kaza kaza in kai sakaci shi ke da a tara duniyar baki ɗaya, amma ta hanyar haram shi ke nan kuma a rasa yaya za a yi da shi baki daya kuma a mutu a bar su waɗansu su je su yi amfani da su ko kasan turai ka rike sa'annan ka je lafiya za a yi ma lissafi tun daga naira tun daga kwabo har miliyan dubu da kasa ya za ka yi da kansa? babu yace wani babu babi kaga munasaba yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna Wancan karshen hirakul kenan ai da kalmar musulunci ba ko bai karba ba mai hana shi karba mulki da jama'a tsara jama'a haka kai ma malami ne kai dan siyasa ne soja ne shugaba ne menene jama'a da ke tare da kai in kai hankali ba sai sun kai ka sun maro wallahi komai zai faru abinda Allah yake so shine daidai mun gane ko yace lan tanalul birra حتى تنفقوا مما تحبون min shay'in fa inna Allah bihi alim عليم. lan ba za ku taba samun wani alheri ba ko aljanna ba ko albarka ba ko nagarta ba hatta sai in kun ciyar da tunfiqu kun ciyar da mimma tuhibbuna la mimma takrahuna kai ba za ka samun alheri wurin Allah ba ko ko aljanna ko ko menene sai ka ciyar daga dukiyar da kake so din nan baka so wani abu ya tabata sai ka bayar saboda Allah dan Allah ne ne magani kan siyar yace ka bayar kai kuma kana neman alkhairi wurin Allah duniya da lahira shine Allah ce lan tanalul birra ba za ku lan harfu nasbin wa nasbin wa istiqbal lan harfu nasbin wa nasbin wa istiqbal to sai malamai suka yi sabani wani suka ce lan tufidu ka ce har abada kenan aka ce lan wani suka ce a'a lan la tufidu ta'dili لماذا قالوا لنرجع إلى الفلسفة اللغوية بنفسها الفلسفة اللغوية بنفسها تفرق بين لن ولا كيف يكون ذلك قالوا كلمة لا أبلغ في النفس من لن لماذا قالوا إذا قلت لن فمجرد ما يتصل لسانك بالفتح العلوي انتهى الكلام لن انتهى أما إذا قلت لا الكلمة مفتوحة إلى الأبد لا الله أكبر kuma ce falsafa da gumuriya ita ce nan magana ta kare ta cike amma kace la bakin ka zai sauran mu har abada to sai sai marra annan ibn malik kenan ko cikin kafiya asalin eh, alfiya kenan ko ce marra an nafiya bilal mu'abbadan kaulahum duk siwahu fa abda to ko menene zai je ya dawo aka ce lan harfu nafi korewa take yi wa nafadin sai ma fi mudari na saba wastiqbalik da amfanar da abin da zai zo gaba sabanin lam harfu nafi wa jazmin wa qalbi الفرق بين ولن أن كل واحدة من هاتين الكلمتين تنفي ولكن هذه تنفي ما يأتي في المستقبل وهذه نفت ما قد سبق ويحتمل أن يتغير لذلك يقولون لم يعمل لم حرف نفي وجزم وقلب يعمل فعل مضارع مجزوم بلم لماذا حرف نفي نفى عنه الفعل عمل لماذا جذر يعمل مجهول لماذا القلب أي لم يعمل الآن ولا ربما عمل فيما بعد مفهوم؟ في عم فترة هذا ما يسا بدا فترة هذا سبو لا سفا مكانة الله ربي أقول يا رب كو ما إن شاء الله لا رب زي ba zai taba yiwuwa ba kana da kuɗin ka ajihu kana son burodi naira ashirin na ka kana son burodi kuma kana son naira ashirin zai taba yiwuwa sai kai wani jarumta kai wani sadauka kai jarumta ka rabu da naira ashirin da kai kwana ɗari kana neman su kuɗi ba zai taɓa maka amfani ba sai ka rabu da shi kuɗi kenan wanda bai fahimci menene kuɗi ba zai wahala wallahi kuɗi ba ya yi maka amfani sai ko rabu za ka tara su baki ɗaya ba za su maka amfani ba sai ko rabu shi ne malam mai makama ya ce wa sharru ma fihi min al من الجهل وشر أن ليس يغني عنك في المضايق إلا إذا فر فرار الآبد yake sharrin siffar da ke tare da kuɗi duk wahalar da ake yi ana ta neman kuɗi a kashe kai a fadi a tashi din kuɗin nan ba zai ma amfani ba sai kun rabu matukan ba ku rabu ba ba shi amfani naira ashirin na ajihu kana jin yawa mai burodi na kallo yana tsaye kana kallo sai kun rabu da naira ashirin za nan ka ci abinci ka samu lafiya in ka ce ba za ka rabu da naira ashirin ba sai cutar yawa ta kashe mun gane ko haka kana da kuɗinka tilas don rayuwa sai inda aka yi rayuwa haka ake yi sarki ne ko mutane ne masu kuɗi ne malamai ne tilas sai an hada malami ko malamai da masu hali ko masu sarauta wannan ya ɗauki sarautarsa da dukiyarsa wannan ya kawo iliminsa dan a gina makaranta ko a gina al'umma amma kai kana da dukiyarka kana son addini kana son ilimi amma malam zai zai karantar da kai ya je gina maka makaranta ya zai karantar da kai a kai ma ka san da yi daidai ba ba shi da kuɗi ba hanyar sa sai tara kuɗi ba kai ne ka biyo hanyar tara kuɗi kuma Allah ya baka sukuni me kai ma addinin Allah sai kai ma ka kawo kuɗinka a gina makaranta a kawo masu karantarwa a tsarin makaranta baki ɗaya kai ka zo kai karatu ƴaƴan ka karatu al'umma su kai karatu Allah ya albarkaci dukiyarka kuma ka je lahira ka ce ina ma da duk dukiyar da na mallaka addinin Allah na taimaka sai ka yi nadama ina ma da duk dukiyar da na mallaka addinin Allah ne na taimaka da kana son addini kana son sunna amma kudin kana addini yana banki yana kasashen waje ba za ka iya ka kawo kai ma ka ce ka yi gashi nan ka taimaka ma addini a gina makaranta a kama sunna yanzu al'amari ya zo haske ya zo ana fahimtar sunnan manzon Allah kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa kai ma ga gudunmuwarka a kafa inda za a a gina inda za a rayar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Allah ba zai tare da kai tare da manzon Allah ba dan muslim baka taimaka ma addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma sai ke dai ce maka ayi ka kawo kudi ayi su gugu zauna da suna ana kawo musu kudi daga kasan waje waye iwa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulai kana wallahi abinda duk baka sani ba baka ce da baka faɗe ka tabbatar da ranar lahira sai Allah ya tsayar da wallahi sai Allah ya tsayar da kai ranar lahira sai kan ne zai zai faɗa maka sai da ce to ai wannan zai taimaka ai wannan zai taimaka kowa sai ce wani zai taimaka shi kenan shi a sauran haka shikenan addinin ka ya lalace ilimin ka ya lalace da kai da ƴaƴanka sa'annan kuma Allah madaukakin sarki ce maka yayi ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kawunanku da iyalanku matan matanka da ƴaƴanka da kannanka da zuri'ar duk jikokinka aka ce ka kare kanka su ma ka kare su daga wutan jahannama yaya za a yi ka kare su da wutan jahannama shine a ba su kyakkyawan ilimi nagarta addinin Allah babu karna a ciki babu a koya musu tasaccen ilimi na addini su tashi da kyakkyawar aqida kyakkyawan akhlaq shi kenan ka zama dattijon kwarai ka zama uban kirki ka zama shugaban kirki ranar lahira zaka je ka Allah ya sanar tubu ma eh, tubu ma wa asarahu za a rubuta abin da har gurabun abin da ai da alwala da ruwan alwala da menene duk baki daya za ta ga Allah ya tattara ladan su ya kawo shine ce lan tanalul birra ba za ku taba samun nagarta ba ko aljanna wurin Allah madaukaki sarki hatta sai hatta tunfiku kun ciyar da mimma tuhibbuna daga dukiyar nan da kuke so kuna bukata kuna tsoron talauci kai ma ka cire ka ce gashi nan a cikin talakawa a je a duba marasa lafiya a asibiti a gina masallaci a gina makaranta a je a musulunta da magudawa makota da basu su da duk duk a basu za ka ji zafin cewa ka rabu da dukiya amma waye ya ce maka alkhairi ne kada ka ji zafin rabuwa da dukiya ba alkhairi ba alkhairi shine abinda Allah ke kai kai ka ji karfin zuciyarka ranar da Allah zai ma sakamako nawa ka ciyar duk rayuwarka ka ciyar da miliyan dubu ba shi kenan ba sakan ɗaya ranar lafiya da Allah zai ma gata wallahi sallah ya fi duniyar mai dubba ce ɗaya to gashi nan karatu ya karatu lokaci kuma ya kisa abinda muke roƙon Allah madaukakin sarki ya Allah madaukakin sarki wasu tawassuli da imanin da muka yi da kai da imanin da muka yi da manzanka sallallahu alaihi wasallam da kaunar da muke yi masa Allah ka sauka mana damuna mai albarka Allah an sauka mana ruwa amma kasa bata sha ba har yanzu da sauran zafi Allah a sauka mana ruwa mai albarka Allah a babu wanda za mu iya baro sau ba Allah ma na ji mana dai wanda wanda na ji mana tawallai wa barik lana وبارنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومكن اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين